Christ. تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv tare da mu akwai babban malamin mu da ke amsa mana waɗannan tambayoyi na azumi shine malam ibrahim adam disina wato malami ne a kwalejin horon malamai na azare kuma babban limamin masallacin juma'a na masjidun rahama gafarta malamu na makabarka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambayar mu na yau shine muna tambaya akan mutumin da zai gaya ma ɗan uwansa cewa ramadan al-karim wai me ke hukuncinsa a musulunci ka gaya mutum haka a matsayin gaisuwa na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke muna ƙara jaddada muku sallamar musulunci min jadid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cewa ɗan uwanka musulmi a Ramadan Karim a matsayin gaisuwar azumi ko wani lafazin da ake amfani da shi eh, don gwada ɗoki da farin cikin cikin azumi wannan kamar yadda Muhammad Salih al-Usaimin al'allama ya faɗa cikin tara cikin littafin da aka tattara fatoyinsa mm. cikin abin da ya amsa akwai irin wannan tambaya sai malam ya ce cewa mutum ramadanul karim kuskure ne don wannan lafazin farko babu shi a gurin magabata mm. magabatanmu duk da cewa sun san kalmar ramadan sun san kalmar karim mm. amma ba sa haɗa su su gaida musulmai masu azumi da su na biyu waɗannan kalmomin in ka ɗauke su a larabce mm. wato akwai hatsarin siffanta ramadan da karim ɗin domin kalman karim ma'anarsa shine shi mai ba da karamci mai sa karamci kamar ramadan mai sa karamci generous wanda kuma kasan shi ramadan baya iya sa komai baya iya hana komai in kana so ka ce ramadan mai daraja a larabci ba haka za ka faɗa ba ah, shi malam ya ce idan mutum na so ya gaida dan uwansa da wani lafazi na musulunci hmm. a ramadana to sai ya ce masa ramadan mubarak hmm. ma'ana watan ramadana mai cike da albarka ina maka fatan albarkar da ke cikin wannan wata ta safi ta Ya ka ce wannan zance akwai magabata da aka samu da suke gaida yan uwansu da irin wannan lafazi amma ramadan karim wannan gaisuwar gaya ce ba ta da matsuguni a ma'ana a musulunci ba ta da matsuguni a gurin magabatanmu wallahu ta'ala a'lam malam tambayar mu na biyu ita ce wace malam muhammad mustapha ya yi a kan mutumin da ya ɗauki azumin ramadana ba tare da niyya ba malam mustapha abu ne mai matukar wahala a ce mutum kuma ya yi azumin watan ramadana ba tare da ya yi niyya ba kamar yadda aka faɗa aka maimaita niyyan nan ba sai mutum ya ce na yi niyyar azumi ya faɗe ta haka ba hmm. da larabci ko da hausa in ya kudurta wa cewa yana shirye-shiryen zai ɗauki azumi ko yana nufin zai ɗauki azumi shi kenan. Hmm. wannan ya riga ya yi niyyarsa shi yasa ma abin da muka amsa a kwanakin da suka gabata matsala ce ta cewa ina mutumin da bai kwana da niyyar yin azumi ba hmm. tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl ko la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl mm. babu azumi ga mutumin da bai dauko niyyar azumi tun gabanin ketowar alfijir ba mm. domin duk wani lokacin da ya zo gabanin ketowar alfijir mm. sunan wannan lokacin dare a larabci to in haka ne shine ma malamai suka shiga kaiwa da komowa kamar yadda a darasin da suka gabata muka faɗa to amma idan a ce kuma an samu mutum gaba ɗaya bai kudurta a ransa ba cewa yana azumi hmm. bai sa waransa cewa yana azumi ba sai da gari ya waye kawai sai dai ci gaba da zama a hali irin na mai azumi ko ma sai da gari ya waye kawai sai ya ce na azumi bai ma sa waransa cewa zai azumi ba hmm. to wannan kan kasan bai da azumi saboda niyya ai ɗin daga cikin ɗin mai karban azumi karban ayyuka ma baki ɗaya. dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa hmm. kowane aiki dole sai ka hada shi da niyyarsa wallahu ta'ala a'lam a masu kallon mu da sauraron mu kamar da muka saba faɗa muku cewa duk mai bukatan yin tambaya ya duba akwatin talabijin ɗinsa akwai nambobin waya wadda suke gudana so a jikin wannan wayan za ka yi rubuto tambayarka kuma tambaya ka'ida kar ka rubuto ka ji ba amsa ba me wa ka aiko wadda tambayar da ba akan azumi ba ko kuma tambayar da ba ta da ma'ana idan babu ma'ana kuma ba tambaya akan azumi ba ne don ka lura darasin da muka ce tambayoyi kan azumi saboda haka muna bukatan tambayoyi masu ma'ana kuma a kayan azumi da fatan Allah ya samu dace amin malam tambayar mu ta gaba ita ce daga shehu wato malam shehu na na Madina mm-hmm. ki tambaya a kayan hukuncin mutumin da yake azumi amma kuma baya sallah cikin jama'a bayan baya sallah cikin jama'a kuma baya tarawihi abubuwa ne guda uku na'am yana azumi eh. akwai azumi eh. akwai maganar sallarsa cikin jama'a akwai maganar sallar tarawihi hmm. farko dai azumi ibada ce ibada ce wacce take mai cin gashin kanta wanda in dai mutum yana yinta kuma yana musulmi hmm. Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan ibadar sai dai ya zamto cewa in ya yi laifi a wani bangaren kuma a kama shi da laifin wancan bangaren abin da nake nufi da wannan zancen ne. sallah in dai mutum na yin ta yana sauke wajibin da aka dora masa hmm. ko da baya sallah a cikin jam'i ba za a ce masa kafiri ba kamar wanda baya sallah baki ɗaya ko da yana riya cewa shi musulmi ne tunda ka san duk wanda baya sallah kafiri ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba in ji ni ba hmm. manzon Allah ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri da mushriki shine sallah hmm. wanda ya bar sallah ya kafirta hmm. wa iyaz billahi to amma kuma sallar wannan eh, sallar ta cike ta wajibi eh, shine mutum ya yi sallar da kansa sannan wajibi na biyu yin sallah a cikin jam'i wanda baya sallah a cikin jam'i in yi sallah shi dai za a karba hmm. ba za a ce baya sallah ba amma kuma sai dai baya sallah a cikin jam'i wanda sallah a cikin jam'i hmm. sunna ce mai karfi ko ba wajiba ne ko tilas ne gwargwadon yadda malamai suka tattauna akan matsayin sallar jam'i wanda baya sallah a cikin jam'i hakika shi ma yana kan hatsari saboda kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hmm. mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san mutumin da baya zuwa sallah sallar jam'i ba sai dai mutumin da kowa ya san shi a matsayin munafiki munafikin ma sananne ba wanda yake koye kansa ba amma ko munafiki ne wanda bai fito fili ba za ka ga yana zuwa sallar jam'i wanda ke gwada maka cewa lallai sallar jam'i ba karamar lamari bane ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cewa yake yi saura kaɗan in umarci wanda daga cikin jama'a ta sahabbansa kenan ya jagoranci mutane sallah ni kuma in je gidaddajin waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i mm. in kwakkona su akan ame sun kwakkona su in ji manzon Allah sallallahu Salama ba wai ana nufin cewa duk mutumin da baya zuwa sallar jam'i hukuncinsa shine a kona gidansa ba mm. amma dai yunkurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana gwada maka cewa lallai lamarin babba ne lallai wanda baya sallar jam'i yana fuskantar hatsari wannan kenan sallar tarawihi kuma sallah ce ta sunna hmm. sunna sallah ce wacce ba wajiba ba yin ta yana ƙara wato kyawun azumin mutum hmm. yakan ƙara tarawa mutum lada a cikin wata ramadana hmm. yin ta yana sa ya samu garaɓasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mai sallar ƙiyamu ramadan zai samu a wannan wata mai alfarma saboda manzon Allah cikin hadisi ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da yayi sallar azumi hmm. sallar tarawih ko sallar tahajjudi ko sallar ashiyan ya sallaci watan ramadana yana wannan sallar ya dauki tsawon watan ramadana yana wannan sallar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa hmm. sai ya zamto amsar wannan bawar Allah ta zamto kamar haka hmm, wanda baya sallar tarawihi yana azumi hakika ya bar lada mai yawa ya kubce masa hmm. amma azumin sai nan wanda baya sallar jam'i hakika baya sallah a cikin jam'i hmm. hakika ya aikata zunubi babba dan ya bar abin da yake wajibi tilas a kansa amma azumin sai na nan amma wanda kuma gaba ɗaya baya sallar hmm. amma yana azumi to wannan azumin sa bashi da amfani domin ko shi ba musulmi bane ba wanda ba musulmi ba dan yayi azumi ba za a karɓa masa ba yanzu da za a samu wani daga cikin shugabanni kamar da ake samu a wasu kasashe hmm. sai ka ji ya ce oh, shi ba musulmi bane ba amma hmm, yana taya musulmai yin azumi hmm. dan ya dauki tsawon wata yana taya mutane azumi kana tsammanin zai me zai samu lada ai kafircin sai ya zamto masa katanga na samun lada wallahu ta'ala alam masha Allah to a dukkan wanda yake tare da mu yana jin yadda tambayoyin suke da kuma amsoshi da muke samu wannan yana daga cikin abubuwan da zai faranta mana rai cikin wannan wata cewa dukkan matsalar ta dame ka za ka iya tambaya kuma za a baka amsa sakamakon haka malam wannan yana tambaya ne akan abin da ya shafi wato malam muhammad inuwa yana tambaya ne akan mutumin da ya yi amfani da wato ganin wata na wato ƙasa daban misali yadda aka gani a najeriya shi yana nijar ko yana wata kasa daban su ba su gani ba sai kuma gashi an gani a najeriya wai zai iya amfani ma'ana shi dan najeriya ne amma yana iya can sai aka ga wata can zai iya amfani da ganin wata ɗin nan farko dai daga cikin abin da babu saɓani tsakanin malamai duka sun yadda cewa akwai rana din tana da mafudai daban-daban wata yana da mafuda daban-daban hmm. saboda kasan lokacin duniyan nan ba ɗaya bane ba yanzu misali lokacin da mu ɗauka cewa yanzu muna karfe bakwai hmm. a najeriya to ba dole ya zamto kowace kowace kasa ya yanzu karfe bakwai bane ba wasu suna gaba mu da Najeriya da awanni wasu suna baya da Najeriya da awanni saboda haka dole ya zanto cewa lokacin mu ya ringa sassabawa hmm. tunda kuwa lokaci akwai bambanci hmm. wani ma tsakanin wani guri da wani guri sama da awa shida takwas tara ma ana samu to dole kuma a ringa samun bambanci wajen ganin wata tunda ko akwai bambancin lokaci saboda shi ya haifar da bambancin ganin wata hmm. saboda haka kowa zai yi aiki da ganin watan garin su da a ce akwai shugaba ɗaya wanda ya yake musulmai suke karkashin sa hmm. a duniyar nan in ya bada fatawa cewa ko ya bada umarni cewa an ga wata hmm. da kowa sai ya yi aiki da wannan ganin watan kawai zai jira lokacin daren ne in yayi misali a kasar da shugaban yake an ba da sanarwar cewa an ga wata to amma yanzu ku dare bai yi ba sai ku jira sai daren ku yayi kai tsaye sai ku yi aiki da umarnin shugaban ku tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin haka ta faru da su Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yadda yayin da wani daga cikin sahabbai da ya fito da ƙasar sham hmm. sai ya zo garin madina ya gaya musu cewa ai su sun ga wata tun ranar juma'a yayin da kuma a garin madina ba a gan shi ba sai ranar asabar hmm. kuma a lokacin sahabbai suka amince suka yadda kowa ya yi aiki da ganin garinsu da hmm. ko ganin ganin garinsu ganin watan kasarsu wannan ya saka tun a wancan lokaci malamai suka ba da fatawan cin kowa ya aiki da ganin watan yanda yake in babu wani abun da yake iya haɗa mutane guri guda to amma yanzu duk da yake cewa akwai modern technology wanda zai iya sa cikin mintuna kaɗan kowa ya iya sanin me ake ciki da a ce a wannan zamanin ne irin wancan abin ya faru da ba za a samu wannan yanayi ba saboda a lokacin tsakanin sham da kasar da garin madina mm. tafiya ce ta satuttuka masu masu yawa to a wannan zamani da cewa ga kuma ci gaban technology ga ci gaban sadarwa to amma kuma ga modern countries da aka samu hmm. kowace kasa tana jin cewa tana cin gashin kanta hmm. in harkar fatawa ne da malamanta da hukumomi masu kula da harkokin ganin watanta da makamanci wannan ya saka um, um, lajinatul da'ima wata tawaga ta malamai masu ba da fatawa a ƙasar Saudi Arabia suka ba da fatawa cewa kamata ya yayi kowace ƙasa ta yi aiki da ganin watanta yanzu mu a Najeriya ba za mu ce za mu yi aiki da ganin watan Saudi Arabia ba ba za mu yi aiki da ganin watan Turkey ba ba za mu yi aiki da kasar ganin watan wani gari ba za mu yi aiki da ganin watan kasar mu kenan wannan kuma babu komai akai malamai sun ba da fatawa cewa yin hakan ba kuskure bane ba amma sai dai wani lokaci akan iya samun dole mu hakuri mu bi yanayin saudi arabia mm. musamman abin da shafi aikin haji ranar arfa eh. tunda a can ne arfan take kuma shugabannin kasan can su suke ba sani ranar arfan gwargwadon abin da suka samu na bayanan ganin wata kuma arfan dole rana ɗaya ake yi ba za mu ce za mu ƙara arfa ta zamto daidai da kwanakin watan ba a nan sai mu haƙuri sai hukuncin mu ya koma mai ya koma nasu domin kai tsaye a lokacin mu muna can ake za a yi za arfa wallahu ta'ala a'lam masha Allah to kammala malai da shi yana ganin kamar shi dan Najeriya ne sai yana Saudiya ko idan kana Najeriya shi ya fita eh, sai lokacin da kake Najeriya hukuncin ka hukuncin Najeriya ne lokacin da ka fita ka koma wacar kasar hukuncin ka na wacar kasar ne yanzu misali da za a ce mu a nan Najeriya mun riga Saudi Arabia kamawa sai zanto cewa da ka je Saudi Arabia kuma sai suka bada sanarwar cewa ba su ga wata ba a lokacin kai azumin ka ya kai talatin za ka to kai talatin da ɗaya ne a lokacin ba za ka iya cewa bari in sha ruwa mhm. ba saboda hukuncin ka ya canju mhm. daga kasantuwar ka ɗan Najeriya ka koma na ɗan inda kake mhm. wallahu ta'ala alam a sai kuma wannan yana tambaya malam menene hukuncin mutumin da yana azumi amma yana maganganun banza kuma dukkan zamantakewarsa da mata take kan zauna wato cikin mata yake zama yana kiransa da sauransu to a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza kana yawmi ahadikum fa idza kana yawmi yawmi yawmu sawma sawmi ahadikum hmm. fala yarfus wala yafsuq idan ɗaya daga cikin ku ya samu kansa hmm. yana halin mai azumi to banda arrafasu arrafasu shine barbara duk wani abin da zai kai ka zuwa ga wato alaka da mata eh, sumbatar su ne rungumar su ne saduwa da su ne duk wani abin da yake barbara ce dai hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mi azumi ya nisanci wannan wala yasu kada kuma yi abin da yake fasikanci shine sabon Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه دون ديكي أزمي أما ببر زنشان قريا با ببر سوكي بروز با ببر أشاريا با الله بايا بكاتر وهرد دكان سديكي نا hana kansa ci da shan da ya hana kansa domin yanzu ba ya hana kansa ne yana hali irin na azumi ba ya hmm. hana kansa ne kawai yana fama irin ta yunwa amma kuma da a ce kuma zai sha ruwa sai kuma a kama shi da laifi guda biyu ya yi wancan laifin kuma ya sha ruwa kuma ana kawai yana ana horar da shi ne ba tare da kuma ya sami wani lada ba saboda haka wannan abu abu ne wanda yake a fili ina alhalala bayyana ina alharama bayyana ko da baka tayi wannan tambaya ba kai ma kasan abin da kake tambaya kai haramun ne ga mai azumi kai ba ma ga mai azumi ba musulmi ma gaba daya haramun ne ya ringa fasikanci haramun ne ya ringa kusantar mata balle kuma in yana azumi wallahu ta'ala ala masha Allah malam wannan tambaya kuma daga malama Maryam ne mhm. tana ce malam wai idan mutum ya ji ciwo cikin watan ramadana har jini ya fita mm. wannan abin ya yi masa sanadin azumi shi ah, jini Eh. baya karya azumi jini zubar jini baya karya azumi haɓo baya karya azumi launi baya karya azumi ah, in kaga abin da yake karya azumi shine ci da sha da kuma saduwa da iyali da kuma abin da suke da dangantaka da wannan amma fitan jini in za ka iya tuna malam Usman ai a yakin Badar an yi shi ne a lokacin ana cikin azumi kuma da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama sun yi shi suna azumi kuma tunda aka ce yaki ne lallai za a ji wani ciwo wani za a raunata shi amma kuma ba mu taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa na sha ruwa ba saboda an ji maka rauni sai dai idan to cewa mutum ya sha ruwa hmm. saboda wato zubar jini wannan ma kuma ba wa jinin ne ya karya masa azumin ba a'a lafiyarsa ce ake so a lura da ita yasa aka ce ya dakatar da azumin zuwa wani lokaci hmm. wallahu ta'ala alam masha Allah sai kuma wannan tambayar na ga kamar kwatankwacin tambayar da ka amsa ne hmm. wannan daga <clears throat> wato wata malama da take tambaya mm. malama atika daga malali kaduna mm. tana tambaya wasu suna yin azumi amma ba sa yin sallah mm. me hukuncin su wannan tambaya amsa kan wannan ya riga ya gabata malama atika yace wannan kuma tana tambaya ce cewa malam ni ne na yana abin nan yayi tafiya to bayan ya dawo daga tafiya da rana to sai ne bukatan saduwa da ni kuma na ce masa a'a sai ce mun ai kawai ba wani matsala in yi idan biya masa bukatar sa idan azumi ya wuce ke sai in biya azumi wannan biya jairin miji kenan <laughs> farko dai matafi in ya dawo daga tafiya in ya iso ba a sha haruwa ba hmm. to akwai maganganu na malamai cewa wasu na cewa zai kame bakinsa saboda alfarmar azumi kare to gashi musulmi kuma yana yawo cikin mutane yana cin abinci to amma dai wannan gaskiya ba wani dalili a kai abin da ya fi dacewa shine ya ci gaba da cin sa saboda eh. wannan damar sa ce wacce ta rage har zuwa wani lokaci to amma duk waɗanda suke da alaka da shi ko waɗanda azumin rashin azumin su zai iya shafar su ah, ko shan ruwan zai iya shafar su ko eh. gandantakar su zai iya shafar su eh. kamar matarsa to ita kuma tun da dama tana azumi babu wani abun da musulunci ya daga mata na kafa da cewa ita ma da mijinta baya azumi ita ma kada ta yi azumi hmm. ah, domin hukuncin ta daban a nan gurin namijin ta kuma da me daban musamman kuma a ce tana azumi ya karya mata to sai mu ce idan ya tilasta mata ne tilasta wanda zai iya kai ta zuwa ga halaka ta hmm. to anan gurin babu komai a kanta duk laifin sai zamto yana kansa shi kan hmm. wannan kenan na biyu ah, idan kuma ya zamto cewa bisa zaɓinta ne ita ma ta biye shi ne to sai zamto cewa a lokacin ita ne za ta za yi kafara mm, mm. domin ta riga ta sari da e, mijinta a cikin azumi akwai kafara a me a kanta tambaya to shi akwai kafara a kansa babu mm. kafara a kansa saboda shi ba mai azumi shi kawai yana da kundumar man zunubi ne da Allah wani ba wani abun da zai yi na azumi ya kankare masa wannan abun a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ba wai wato karanta masa zunubin su ake yi ba hmm. girman ne babu abin da zai kankare shi a cikin addinin musulunci bisa ta cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani mai girma kamata yayi da Allah mutane kada su dawo kamar bunsulai sai cewa suna da dan hakuri ko matarka wanda aka ce ka tsirtar da ita daga barin cin wuta amma kuma kai ne zaka jefa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi amma ya'ul ya ishi mutum laifi a ce ya kyale abin da yake ciyarwa iyalansa ya hmm. lalata su su lalace balle kuma a ce shi me shi ya lalata su wa iyaz billahi saboda haka baiwar Allah in kin samu kanki a irin wannan hali ki masa tawaye ya halatta ko da kuwa abin zai iya kaiwa zuwa kowane mataki ne na auren ku don la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi ba a yi wa abin halitta da'a hmm. kan saɓawa mahalici inna ta'atu fil ma'ruf hmm. ana yin biyayya ne idan abin da yake abu ne sananne wanda ba saban Allah ba wallahu ta'ala a'lam to tambayar mu ta ga malam wata malama da take abin malama fadila daga kankiya mm-hmm. tana tambaya ce akan wai ta ji wani malami yana bayani game da matar da take da tsananin ciwo ciwon kuma yana daga mata hankali cikin ramadana mm. wai shin za ta ajiye azuminta ta ci gaba da cin abinci sai bayan azumi ko kuma ta ciyar kai magana ciyarwa ba biyan azumi ba na tsamanin kwanakin da suka gabata mun amsa wannan tambaya da <clears throat> malamai suke cewa hmm. wanda yake da ciwo ciwo mai tsanani hmm. wanda ba a tsammanin masa warkewa hmm. yanzu misali akwai masu irin ciwon ulcer ɗin ta zama chronic wanda su su likitoci za su ce kawai manajin ɗinta za a yi ba wai maganar a ce a warkar da ita ba eh. to idan mutum ya samu kansa irin wannan kasan zai zama to permanently ba shi da abin da zai iya wato ba wani yanayin da zai samu kansa wanda zai yi azumi a ciki a lokacin sai ya karbi hukuncin wato wanda musulunci ya amince masa da ya ciyar ma'ana kamar dattijo wanda ya tsufa tsufan da ba zai iya bashi dama ya azumi ba hmm. sai ya ciyar amma idan matsala ce wacce hmm. za ki iya warkewa ko da bayan shekara biyu ne ko uku hmm. ba ma bayan azumi kai tsaye ba eh, to kwanda ki sha ki biya daga baya in kika ciyar wannan ciyarwar a fahimtar hmm. wasu daga cikin malamai wacce kuma ita ce fahimtar da dalili yake goyon bayanta bai yi ba bai ishe ki ba dole sai ki rama daga baya hmm. mun faɗa mun nana ta cewa sahabin manzon Allah ɗaya cikin sahabban manzon Allah Abdullahi dan Umar shine mai fatawar cewa mai ciki da mai shayarwa hmm. in ta sha azumi za ta iya ciyarwa amma duk abin da malamai suke cewa da sahabbai da ma mazhabin malamai gaba daya hmm. cewa suke yi za ta lama wanda kuma dan uwana shine abin dalili ke goyon baya wallahu ta'ala a'lam insha Allah masu kallon mu da sauraron muna maimaita cewa wannan shiri ba wai shiri ne wanda yake na kai tsaye zaka bugo waya a baka amsa ba abu ne wanda yake bukatan ka rubuto a cikin akwatin wayan ka sai ka turo sai a san amsar da ya dace a baka kuma ya zama tambaya wadda ta dace kamar da muka maimaita cewa bobin nan ga sunan suna gudana a akwatin talabijin ɗinka su ka ɗauka ka yi amfani da wannan dama mallam tambayar mu kusan ta ƙarshe daga wannan darasi da zamu yi ita ce wato malam atiku usman birnin kebbi mm-hmm. shi yana tambaya akan cikin ramadana ne malam na kari itacen nim sai na yi asuwaki da shi kuma itacen yana da dace itacen nim ma'ana darbejiya kenan ko maina mm. ah, ba ma nim ba kowane irin itace mm. kai ba ma duk wani abin da yake aswaki ko na zamani irin buroshi kenan duka ba sa karya azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala da ba dan kada in takura wa al'ummata ba hmm. da na umarce su ringa yin aswaki a kowace sallah kowace sallah azumi hmm. kamar azhar da la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kibalci su ba balle kuma ashe aswaki ba shi bane ba shi ba sha bane ba kuma abinda a goge baki na da ti ba tura shi ake makogwar ba fitar da shi ake waje saboda haka baya karya azumi ko da kuɗan sa zaka je shi a bakinka hmm. amma matukar baya wucewa bai zamto abin da zai karya maka azumi ba saboda haka ɗan uwana malam Atiku Usman Birnin Kebbi hmm. zaka iya yin aswaki da itace zaka ka yin aswaki da wani abin da ba ita ce ma wannan kuma shi sunnar yin aswaki sunna ce mai zaman kanta eh, wanda ana so musulmi ya zanto cewa kullum yana kulawa da ita yana kulawa da bakinsa saboda kasan baki babbar kafa ce zuwa ga ciki saboda galibin cututtuka suna biyu ta gurin ne shi yasa ai musulunci yake umarni da cewa a kula a tsaftace shi har sai da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa aksartu alaikum fi siwak ni ma na san na yawaita muku da zance akan muhimmancin aswaki wallahu ta'ala ala so masu kallon sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan darasin namu muna fata kafin zuwan wani darasi a madadin shi Malam Ibrahim Adam Disina السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ني اسمي إبراهيم قوكرنا كيسي دكو مشاهد والعافية السلام عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما